zunubin ne tare da wannan ruwan da ka shaƙa an ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka wanke ido haka kaza haka kaza haka hannu duk abin da ka yi Allah zai share ma da wannan alwala to in ya zanto mutum bai shigar da shi ba to zai zanto akwai sauran matsala kuma kamar an samu lam'a kenan kamar wani guri bai samu ruwa ba ko da ka balik sannan malamai suka ce za a fahimta daga wannan hadisi ashe ɓatin azumi ba sai lalle ta abin da ya shiga na baki ba inda hanci yana da mahaɗa da kunne yana da mahaɗa da baki to ashe ta hanci ma wani abu zai iya shiga ya je ga alma'ida uwar hanji kuma a kare azumi ta shi shi ne ma sai a ce al'akalu wa shirgu ci da sha yana kare azumi yana kare azumi sai su ce au ma fi ma'ana ko wanda zai ɗauki ma'ana fi da sha ma'ana ko da shigar ruwa ne ta hanci ko shigar wani abu ta hanyar allura in tana biyan mutum karfin ya sa abinci suka ce zai iya bata azumi da haka mutum ba azumi yake bai ɗan shaka yadda ba zai wahalar da kansa ba ba zai ji zafinsa ba kuma ya fito da shi a hankali in sha Allah za ka ganyen kwar yau da kullum babu wani zafi da zai ci to ne waɗannan fi'ilai guda uku malam ce malaman nan guda hudu sun rawaice shi ibn kuzaima Muhammad bin Ishaq ya inganta hadisi ɗin. kuma a wata ruwaya ma ta ɓangaren al'imama Abu Dawud Suleiman ibn al-Ash'af as fi ruwayatin a wata ruwaya yace idza tawadda'ta annabi yace in zaka alwala famar mis to ka kurkuri baki ma'ana karka manta da kurkurar ruwa a bakinka lalle tana daga cikin wanke fuska kamar da muka faɗa barinta kuskure ne wannan hadisi ya babu shakka ingantacce ne dukkanin ashabu sunan sun rawaice shi wa an usman radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu ibn khuzaimah hadisi ya zo daga Usman ibn Affan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatahu yana tsatsice geminsa fil wudu'i a wajen alwala akhrajahu at-tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da hadisin a cikin sunan tirmidhi shi ma ibnu khuzaima ya inganta hadisin sai dai da yawan malamai sun raunana hadisin kuma malamai suka ce hadisin da aka rawaito game da cewa annabi yana tsatsefe gemu ta bangorori daban-daban ta hanyoyi daban-daban da isnadai daban-daban da sahabbai daban-daban sun kai goma sha takwas sahabba ma'ana hadisin ya kai ya zama kusan mutawatiri alimamul imam uqayli ya ambata shi yace hadisin ba shi da laifi alimamul imam suyuti ya ambace shi a cikin hadisai mutawatirai al-ahadith mutawatira wato al-azhar al fil azhari fil ahadith al mutawatira cewa hadisin ya kai mutawatir to duk da yawan nan nasa amma da yawa malamai suka ce duk isnadin da kaji fihi maqam akwai wani abin cewa hadisin bai inganta ba imam ahmad ya ce babu abin da ya inganta game da annabi yana tsatsefe yatsu yana tsatsefe gemu haka limamu abu hatim shi ma ya ce babu hadisin da ya inganta <clears throat> ina fata mun gane ibnu hazmi ya ce bai inganta annabi yana tsitsefewa a cikin nasbur raya ta al'imam zaila'i shi ma ya ce duk hadisan ba su inganta ba hadisi goma sha takwas karkashin sahabi goma sha takwas hanyoyi daban-daban kike kuma hadda aisha hadda anas hadda abdullahi dan masa'ud da ire-irensu amma kuma da yake inganta hadisi ko raunana shi duka yana zuwa ne ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko hadin malami da gwargwadon abinda iliminsa ya kai masa su sai inganta hadisin ko kuma ya raunana shi su wayanta malamai da suka raunana ibn hajar shi ma a cikin at-talkhisul hadith cewa in an kalli hanyoyin hadisin ko da kowanne yana da matsala to amma ya taƙawa bihi zai ƙarfafu da shi sai ya tashi daga darajar da ifi har ya kai ta hanyoyi da dama sai zama hasan hadisi ne hasan ma'ana ibn Hadir yana ganin hadisin shi a gurinsa ba shi da matsala ko da ma'ana idan an kalli yawan abin ɗinsa sannan ka samu irwa ulazali mujalladin farko a cikin kitabu tsahara babin alwala hadisi mai namba 92 shi albani ya inganta hadisun anas bin malik a cikin hadisan hadisun anas ya inganta da wani hadisi na abdullahi dan mas'ud hadisun anas cewa yayi na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallama akhadha kaffan min ma'i ya ebo cikin ruwa na tafin hannunsa faja'alahu fi hanakihi sai sanya shi fi hanakihi a can kasan haɓarsa na fata an gani sai ya shiga tuttu da gemun sai tuttu da gemun sai ji anas fakallala bihi likiyatahu wannan ka duba irwa'ul galib fi tafarij ahadith manarus sabil na imam al-albani mujalladin farko kitabu tsahara babun alwala hadisi mai lamba 92 yace wannan hadisi babu shakku game da ingancinsa kuma da yake malamai da dama a yau da suka yi rubuce-rubuce kamar irin su mai alwajiz kusan duk almajiran albani ne in suka zo magana alwala duk suna kawo hadisin cewa daga cikin sunnonin alwala ko ma wajibai sai su ce ta khalilun lahiya tsatsaife gemu lalle a rika yinsa sai su ka wannan hadisi na anas kuma su yi ihalarka su nuna maka ga inda za ka samu ingancin hadisin lalle albani ya tabbatar da ingancinsa shi ma iji ta hajjinsa ne iya kokarin sa yi sannan kuma ya kalli shi ma magabata an samu wasu da suka inganta hadisi ɗin daga cikin sa ba shi kaɗai ba da haka dai dan ya bai shakku mutum ya sai gemun saɗin saboda ruwa ya ratsa na biyu a mazabar malikiya suna cewa sai gemu sassauka ma'ana wanda ba mai kauri ba ba mai yawa ba ba mai duhu ba sai suka ce shi ne wajibi amma idan mai yawa ne wanda ya cika haɓar mutum sosai to in yawanci iya saman gemun ya wadatar ba sai ya sai ba wannan a mazabar imam malik kama muka kalli dai waɗannan hadisai in har ya inganta hadisin anas to ba abin mace tsakanin mai yawa da mara yawa ba hasali ma annabi gemun sai yana dewa alaihi salatu wasalam kamar yadda aisha ta ce kana kasallihiya annabi yana da tarin gemu balma a wani hadisi ta ce da annabi ya shiga ka'aba a lokacin fatahu makka da yadda yake girmama ɗakin ka'aba yadda ya kuyi da kansa akan sirdinsa sai da gemunsa ya rika taɓo sirdin dokinsa kana kasan lahiya to in ku har annabi ya tabbata ya ebo ruwa yana dangwalawa a gemunsa don ya tsantsince sai a ce to ko ka kaura ko kafifi ne ko sakili ne to yana da kyau a tsantsince kuma hadisin insha Allah ya inganta domin albani da kake ganin shi rahimahullah idan ya yi bincike ya yi bincike yana da wahala kamar da dakta mai yake faɗa a kare shi su magabata irin su imamu ahmad da suka ta hadisin da inganta ba za a iya ba su uzuri domin ilimi a lokacinsu ya yaɗin amma akwai abin da ba sani ba kuma saboda ƙarancin rashin midiya a lokacin da ƙarancin rashin haɗuwa a yanzu za ka iya samun karatun da malaman can ba samu ba ba don kafi su ilimi ko kafi su daraja ba saboda ilimin ya matso kusa sai ka ga sun tafi a akan kurakure da dama ba don rashin ilimi ba sai don a lokacin samun hadisin yana da wahala sannan wani hadisin ya zo musu ta hanyar da inganta ba a gurinsu sai su ba da fatawar saɓaninsa daga baya ko bayan rasuwarsa ko bayan shekaru sai a gano ai wata hanya ya inganta to da haka dai a takaice tsatsaice gemu gaskiya insha Allah sunna ne kuma mutanen da suka yi rubutu dangane da sifatu na nabi kamar irin su Fahad ibn Abdurrahman Shuwaib cewa sun tabbatar da tsatsaice gemu sunna ne ba shi da wani wato sai sai kuce wallahu ta'ala a'lam wa ana Abdullahi ibn Zaid Abdullahi ibn shi shine wanda ya siffanta alwala annabi kamar yadda muke faɗa ya siffanta alwala annabi tun daga farko har ƙarshe da shi da sai na ali irin su usman bin affan to abdullahi bin zaid ibn asim ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama utiya bi sulusai muddin فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن كذيبه sai annabi sallallahu alaihi wasallam utiya da yazo zai alwala sai aka kawo mishi sulusai bi sulusai muddi da kashi biyu cikin hudu na mudu sulusai muddi wato mudu aka kawo amma duk da haka da annabi yazo zai alwala sai aka ga yana ɗiba yana ɗaya tsintsiyar hannunsa ma'ana abin da ake so a fahimta a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai alwala ka kalli yanayin ruwan da aka kawo mishi bai ce ya yi alwalar gaba ɗaya da sulusai mudu ba ya tabbata a bai bayan annabi ya alwala da mudu ɗaya mudu ɗaya shine 1 over 4 na sa'i mudu ɗaya 1 over 4 na sa'i shi kuma rabi sai zama solusai muddin wato mudu biyu kenan wato kai ya zama to shi rubu ma muddin ɗin ma'anan aka raba mudu ɗin ma gida biyu kamar ka ce rabin fiye wata fiye wata zai kai mudu ɗaya mudu ɗaya muddin bi ko ya ɗan haura shi to an zo da annabi da rabin fiye wata kuma ya ɗaya hannunsa da shi a lokacin alwala bai ce ruwan ya ƙare ba ko da shi ya ƙarasa alwala ko kaza ba amma dai ana nuna maka ƙarancin ruwan da annabi yake amfani da shi cewa ya yi alwala da mudu ya yi wanka da sa'i wannan wajen ibada ba a san ɓarnar ruwa ba a san israfi kamar da muka ishara a karatun baya kuskure ne mutum ya buɗe famfo ware ya ɗiba daga gefe yana sanin abin da ya barnatar don ya san cewa lalle ba karamin barnar ruwa yake yi ba ƙila ma san da ka buɗe kana wankewa kana hira da wani baka san me yake zuba ba ba la iya ta hal mutum ya rika taka tsantsan a wajen ibada don karye abin da bai kamata ba ko ya yi abin da bai dace ba sai ya zanto a madadin ya samu lada sai ya samu zunubi sannan ruwa ɗin rahama ne ni'ima ce wasu nema suke ba samu wasu da kuɗi suke nema kai kana ganin kana da bohol ko ina ruwa ne za a kawo wuta za ka kunna famfo za ka kunna inji ka samar da ruwa ko ina gidanka ba matsala to wani jarka ɗaya yake nema naira hamsin naira sittin naira saba'in a wata unguwar sai da fada ake samu da kyar wani gurin naira hamsin masu sauƙi ne da za a saya naira ashirin ko ashirin da biyar kuma in ya samu hamsin ɗin ya saya sai gobe shi za a yi ta malaji da so da haka ni'ima ce kada mutum ya rika barna a wajen ibada sa'i shi ne mudu hudu da mudu hudu shi ne sa'i ɗaya wato arba'atu amdad yusawi sa'an wahidai mudu hudu shi yake daidai da sa'i ɗaya wato abin da bai wuce dai kamar fiye wata hudu ba fiye wata hudu sai a ce mutum zai yi wanka da shi na ibada inda wanka ne na ibada ba wanka ne da kake so lalle sai ka fita ba to shi ne yace fa ja'ala ja'ala bi ma'ana shara'a mun sha faɗi waɗannan sai ilai shara'a da ja'ala da ɗafiƙa fi'ili ne da ke nuna sai ya shiga yin aikin da aka kawo faja'ala fa'akaza fa'afiƙa fashara'a sai annabi ya shiga wato ya shiga yin wani aiki shine aikin tuttuɗe hannayensa wato ya faru alwala har ya zo hannayensa ya tuttuɗe da wannan ruwa A akhrajahu ahmad wa sahahu ibn khuzaimah wa anhu radiyallahu an har yanzu ne daga abdullahi ibn zaid أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء يأخذ لأذنيه ماء أنيس خلاف أو تنسكف غير خلاف الماء الذي أخذ لرأسه نعم فتيسا غير أو تنسكف غير غير الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ من أكرمتها a littattafan cewa idan aka zo magana shafar kai mun yi magana akan shafar kai da yanayin sufofinsa da kuma maganar haɗin shi da kunne da hukuncin rabawa malaman hadisi suka ce gaskiya ba hadisi ingatacce da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kai ya dawo ya sake taɓo ruwa ya tafi kunne shine wata jadidul ma'i lahuma da sabunta ruwa a gare su wato tsakanin kai da kunne a sabunta ruwa wannan galiban ana faɗa amma babu hadisi ko ƙaɗe da inganta akan haka na fata mun gane ruwayar da ta zo a cikin sahihu muslim cewa ta yi kamar yadda mai hadisi wa hadisin ummu salama ne ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa kaji abin da nasin hadisi yace ba amma faɗi kunne ba me yasa to dan haka ce koyi ka shafa wa kanka ruwa to ana nufin hadda kunne al'uzunani minar ra'as kawai an ce baka shafi kai ba sai kawai ka shafa ka dawo sai ka wuce kunne da sauran balal da sauran danshin ba sai ka sake wata dalilin ma'ilahuma ba to sai ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa na fata an gane ba ta yi maganan makon ne ba a cikin sahihu muslim ta ce na ga annabi ya shafi kansa ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba ka ji lafazin hadisi ba da ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba ita iya abin da ta ce kenan ma'anar wannan shine ka wanke fuska za ka zo ka wanke hannaye ko tare da gwiwar hannu wannan ma ka zo ka wanke so uku kaga ka gama da shi to ai akwai ba za a rasa sauran danshin ruwa a jikin hannun ba to ba da wannan ruwan za ka shafi kai ba ko mun fahimta sai ka taba wani wannan sabo ne na musamman don kai idan ka shafi kai ka dawo sai ka wuce kunne ita bayanin da umu salama take yake kaga ya saba wata ruwaya ta farko ita ce ruwayar bai haƙi sai malamai suka ce to ruwayar bai haƙi ba ta inganta ba sha zati mahafuza ita ce ruwayar imamu musulai ka ji abin da ya ce a nan a wannan hadisi sai ce wa anhu daga abdullahi bin na annahu ra annabiya sallallahu alaihi wasallam yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya akhudhu yana tabo li don dan kunnansa ka ji maganar mana yana nuna maka ta tajdidul ma'i sabunta ruwa ba wanda ka shafi kai ba ka sace tabo ruwa na musamman dan kunne haka ne ko yadda na ga annabi yana taɓo ruwa ya a kozo udunaihi yana taɓo dan kunnansa ma'an wani ruwa sabo ghairal ma'a ko khilafar ma'a saɓanin ruwan da kana ji da can saɓanin ruwan da akhadha bi a akhadha lera ra'sihi saɓanin ruwan da ya taɓa dan kansa kafin zama maganar sabon ruwa ya taɓo don kunnensa ba ruwan da ya taɓa don kansa ba mai hadisin ya nuna Shi ne wata jadidul ma'ilahuma da haka malaman da suka bada fasar wata jadidul ma'ilahuma sun yi zaton hadisin ya inganta ne shi ne uzurin da za ka ba su amma gaskiya bai inganta ba kuma sha zine ma'ana ya saba ko da wanda ya rawaice shi ingatattu ne kama ya zama shazi mai shazi marawa rawahu mukhalifan lima rawahu thiqat aw minhu wannan isnadi ne ba shi da matsala duk malaman tuƙoƙi ne sai suka rawaito hadisi suka ce annabi yana wata jadidul ma'ilahuma sai kuma ga wani hadisin shi ma tuƙoƙi ne kuma sun fi wannan hadisin sukoki ko dai ta bangaren yawa ko ta bangaren ƙarfin sukokin sai ce to wannan wanda ya fi yawan ko wanda ya fi ƙarfin siffantuwa da siffar sukan shine mahafuzi wancan ya zama shafi. to an tambaye kan ce to kai definition din me na me mahafuzi sai ka ce ai mai sauki ne ai shi mahafuzi shine hadisin da ingatattu masu yawa suka rinjaye ingatacce ɗaya ko kuma wanda ya fi inganci ya saba wa ingatacce shine mahafuzi to kishi ya saba <laughs> shine shazi ta ce to me shazi marawa hussika mukhalifan lima rawahu thiqat aw al-awsaq wanda suka yarwaito rawaito ma'ana amintacce a gurin malaman hadisi amma ya saba wa amintattu da yawa ko wanda ya fi shi inganci to wannan ruwaya ɗin ka duba ma tana cikin sahihu muslim ta biyin hadisan ummu salama cewa fa yi gaza abin da take wa inda muslim wa huwa inda muslim sai ibn hajar yace amma hadisin ma yana cikin sahihu muslim min hazal wajhi ta irin wannan fuskar sai dai bi lafazi da lafazin cewa ka ji abin da yake da lafazin wa masaha su rasihi sai manzo Allah ya shafa wa kansa ruwa bima'in da wani ruwan da ghairi fadli yadayhi ba na ragowar wanda ya wanke hannayensa ba ba maganar kai ake ba mun gane bambancin ba na ragowar wanda ya gama wanke hannunsa dinnan ba dama da hagu ba to ba da ragowar don shi ne amfani ya shafa wa kansa ruwa ba a'a kenan ya taba sabo ne don shafar kai kai abinda take kenan to tunda ya taba sabo don shafar kai to ai ko ba gaya maka ba da shi din ya shafa ya dawo kuma ya wuce kunne ka kamar ya saba wancan sai ma wa huwa al mahfuzu wannan shine mahfuzi da nan mahfuzi wancan bayanin da muka yi ba wai ka zo ka ce ai shi ne abin kiyayewa ba a lalle mahfuzi suna ne a gurin malaman hadisi da suka ambata na wancan ma'anar hadisi ɗin to waɗannan hadisai ne guda biyu da suke magana game da shafar ruwa to amma duk da haka wasu malaman suka ce idan mutum ya shafi kan nasa in babu wadatar ruwa ya tafi ya dawo shin ya ƙare karkas ko saboda yawan gashin da ke bikinsa sai suka ce babu laifi idan ya taɓa ruwa domin kunna na fata mun gani in ya taɓa ruwa don kunna bisa fatawa amma dai asalin babu hadisin da ya inganta a kan ma'i wallahu ala wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala Sabitu. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ينسوا إن أمتي يأتون يوم القيامة أو ترواية يؤتون يوم القيامة قرا محجلين من أثر الوضوء كون من آثار الوضوء بالجمع أو تروايا فمن استطاع منكم an yudila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alayh wal lafdhu li muslim wannan hadisin Abu Huraira ne yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa inna ummati lalle al ummata da'awa ko ummatul ijaba aka ce ijaba ma'ana akwai ummatul da'awa Shi ne har kafirai duk al'ummar annabi an kira su zuwa ga da'awar musulunci annabinsu ne a matsayin dole su yarda da shi sai dai ƙi suka yi to sun zama ummatul da'awa su kuma musulmai da suka amsa sun zama ummatul ijaba sun amsa kira to yanzu nan wanne yake nufi ummatul ijaba musulmin da ya amsa kira shi annabi yake nufi a nan inna ummati lalle al'ummata wani malami ya ce duk annabawa za su zo ranar alkiyama <clears throat> za su zo ranar alkiyama suna nafsi nafsi ta kaina nake yi shi kuma zai zo yana ummati ummati shi ta al'ummar sai yake yi ko kuma suna nafsi nafsi ya ubangiji shi kuma yana ummati ummati shi ta kai yake yi ba ta shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yace lalle al'ummata ya atuna za su zo ko ya utauna za a zo da su da an ce yau mana da ukulla unafi bi imamihim kowace jama'a za mu zo da limaminsu da annabinsu da jagoransu to kowace al'umma za a zo da ita da annabinta da wanda ya zo mata da da'awa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دام زود كي قوة الأمة دام زود دميمة شهيدا كيما دام زود كي أكم وإن الأمة تاك كان ميمة شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا to al'ummata ta za ta zo ko kuma za a zo da su yau malkiyamati ranar lahira ranar kiyama gurran wani hal ne gurran a halin kasantuwarsu gurran na a halin kasantuwarsu muhajjali gurran hal al'ula muhajjalin hal ne a sani hal kuma a gurin malaman na suka ce ismun mansubin suna ne mai fataha yake bayyana halin da fa'ila ya kifi ko yanayin da ya kifi mace gurren jam'i ne na agarru agarru guda ɗaya laraba sukan ce farasun agarru doki agarru ma'anar agarru doki baki ko ja amma sai Allah ya sirka masa fari a goshinsa za a gan shi baki ne wilik ko jaja birni ma'ana ja ne wanda aka sani jan doki sai kuma ka ganshi fuskarsa daidai goshinsa da wani fari Allah ya ratsa wani fari to laraba suna ce mushi a garru farasun a garru doki a garru to kai da jin wannan ka san me ake nufi in suna da yasa ce gurran masu farin goshi wannan fuluran ne na a garru gurran to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al'umma ta za ta zo gurran a halin kasantuwarsu masu farin goshi ko masu farin fuska ma'ana sayanin ɗinsu duk inda ya ga al'ummar annabi za ka gane ta da farin fuska da farin goshi ake gane bayan wannan fa muhajjalin sai farin hannu da ƙafa yadda ka san sun sa farar safaƙal sun saka safar hannu fara tana kama su iya inda alwala take tsayawa wato inda ake wankewa dinnan to za ka ga yana haske ya yi fari tas nan ma ya yi fari tas yana haske kafa ma ta yi fari tas fuska ta yi haske goshin yana haske ko me dalili annabi ya ce min asarul wudu wai saboda gurbin alwala saboda sayinin ɗin alwala da suke yawan wankewa kullum to shi mutanen da ba sa yi ne mun yi magana akan wannan ibnu taymiya yace suna yi sai dai wannan gurraɗin da ta tahajil wannan ya ce keɓanta al'ummar annabi ne ranar alkiyama so kadai ne za su zo da wannan sifa duk inda aka gansu wannan ɗan al'ummar annabi ne to karka manta har da munafukai su ma suna yin alwala wayannan munafukan su ma za su zo da farin fuska za su zo da farin hannu sai dai inda za a samu matsala annabi yana tsaye a kan tafkinsa yana ku taho nan halumma ibadallah gani nan ku nan al'umma na tafiya gurin shi a nan sai a tantance sai ka ga munafukai fuskarsu ta fara baki kafafuwa sun fara baki sai mutane su kama tsorata sai mumine su rika cewa rabbana atamim lana nurana Allah mu saka mana hasken mu har mu karasa shine yawma la yukhzi an-nabi wal ladina amanu ma'ahu ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba da waɗanda suka imani tare da shi ya ƙolo na rabbana a sami lana laurana na gafir lana Allah ka cika mana hasken mu har mu ƙarasa sai ka ga munafukai suna ta dufewa suna baƙi sai su waiwaya suka ce alam na kuma kun wai ba tare da ku muke bane ne ya aka fuskocin mu suka yi baƙi alam na kuma akum ƙalu bala sai sai tabbas muna tare da ku yau mai ya ƙolin munafiquna wal munafiqatu للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم sai munafikai maza da mata ce da Allah ‘yan uwa ku ɗan zo mu ɗan ɗosana naktabis mu ɗan ɗosana hasken ku mu ma mu tafi a haka qila sai ce irji'u wara'akum ku koma baya faltamisu nuran ku dai nemo wani hasken amma ba wannan ba faduri ba bainahum bisur sai a buga wata irin katangar karfe tsakaninsu a sasha mace lahu babun akwai wata kufa akwai wani gate baɗinuhu fihin rahma wa zahiruhu min ƙibalihin azab baɗinuhu fihin rahma cikinsa rahama ce muminai na gama wucewa to sun shiga rahama wa zahiruhu amma a zahirinsa kuma min ƙibalihi al'azab ta ɓangarensa azaba ai min jihatihi azaba take hurowa zuwa ga munafukan nan yunaduna sai su kwalla musu kira mu'minai sun gama shigewa alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فوانا منافقين والإياذ بالله ذاك دع الأمر النبي tunda suna alwala suna sallah amma wa'annan sun yi ba don Allah ba munafikai ne karshe Allah zai tafi to amma mu'minai za su zo da gurran muhajjalin min asarin wudu'i saboda gurbin alwala faman istata aminku da aka duk wanda ya samu dama daga cikinku. me damar na farko akwai wadatar ruwan na biyu kana da damar da za ka yi wannan aikin famanista za a minkum an yi tsila hu duk wanda ya samu damar da zai faɗaɗa ya tsawaita farin fuskar san falyafa'al to gaskiya ya yi. ma'ana abin nufi a nan an ce a wanke hannu wajo hakun wa ilal mara almarafiqi a wanke hannaye tare da gwiwar hannu su shiga tare da gwiwar hannu to ga iya inda aka ce a wanke to wai sai ake ganin in akwai wadatar ruwa da dama ka iya karawa in ka zo haddansa ba laifi ba ne in ji kame da wannan hadisi ke faɗa <clears throat> in kai haka kenan ka zai karu na fata an gane kafa ma da aka ce a wanke tare da irin sau sai ka rika tahowa ka tuhuwa har rabin ƙori ka rika wancewa saboda wannan hadisi to amma sai malamai ya kwakwaf sai suka ce a'a shekul islam bin taimiyya ya ce wala yustahabbu italatul gurra kamar da malaman malikiya suka faɗa ba ba ne mu ba ma san a tsawaita iya inda ɗin nan Allah ya ce a wanke tokar a tsara wannan a fatawar imam malik da almajiran shi har cikin iziya za ka ga wala yustahabbu idalatul gurra ba a san a mazhabar malikiya a tsawaita gurra wato a tsawaita gurin da ake wankewa ko na hannu ko na kafa shi asalin gurra din a fuska yake to dan an ce ma za ka tsawaita ga dai fadin fuskar to ina za ka je wuya za ka tafi ko kai za ka tafi suka ce ka tsaya iya inda aka ce ka tsaya hannu ma ka tsaya iya inda aka ce ka tsaya shi ya fi to amma anan hadisin abu hurairah ne kuma shin magana annabi ce sai malamai suka ce ba magana annabi ba ce ta ƙarshen daga cewa famanista aminkum ba magana annabi ba ce iya inda magana annabi ta tsaya min asaril wudu'i min asaril wudu'i ko min asaril wudu'i a iya nan maganarsa ta tsaya ya aka aka gano cewa sauran ba magana annabi ba ce malaman hadisi sun yi bayani cewa akwai hanyoyi da yawa da ake gane hadisi ba magana annabi ba ce ko dai idiraji ce in kuma na ƙarya ne ma da ana ganowa to wannan idiraji ne wal mudraju eh wal wal mudalati fil haka ne wal fil hadisi ma atat min ba'd ruwat al hadisi yawa to idan aka ce idiraji shine wani daga cikin mai ba da labari ko sahabi ko na kasan sahabi zai ba da labari sai shigar da maganarsa a cikin hadisi ba tare da ɗaliban su sun ɗauka magana tana cikin hadisi shi kuma yana kwamen ne yana kwamentiri ne yana sharhi ne sai su ɗauka hadisin ne ko yana faɗin fahimtarsa ne sai su ɗauka yana cikin hadisin ko sai su rawaito sai daga ba a gano su a wannan ba magana annabi ba ce takan zo a farko takan zo a tsakiya takan zo a ƙarshe <clears throat> misali an samu ruwaya tsararan abu huraira ya zo yana alwala kamar da cikin bukari da wasu ashabu sunan an ga abu huraira yana cikin alwala to ashe akwai wani mai sa ido ya ga abu huraira yana yi sai da ya zo har rabin ƙaurinsa ya wuce yana wankewa da ya wanke hannunsa ma sai da ya zo har wajen kafaɗa sai abu huraira sai wannan mutum ya ce abu huraira mai kenan sai ce kashi da na san da sa'idawa irinku wallahi da mun yi haka ba ya ce ni ga abinda da annabi ya ta bulagul hiliya min almu'min ma ya bulagul wudu kwalliyar mumini da haskensa yana isa ne inda alwala ke isa ya ce ni na ji annabi ya faɗa haka kuma annabi ya ce al'ummata za ta zo ranar kiyama suna masu kwalin fuska da hannu da haka duk wanda yake da damu da zai tsawaita furrarsa kawai yayi shi wannan fahimtar abu hurairah kaga sai zona ta da magana annabi sai wani ya dauka magana annabi sai a haɗe haka kuma ya ga wani yana yin alwala da lam'a sai ce asbihul wudu'a ku fatika alwala fa inni sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji annabi yana cewa to sai wasu ka dauka asbihul wudu'a da sun dauka magana annabi ce daga baya ka gano magana abu horera sai idiraji ne saboda wannan ruwaya da ya ce asibigil wudu fa inni su rasulallah to daga baya sai wasu ka dauka asibigil wudu hadisin ne sai suka jona shi da wani hadisi wanda <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wato wato Allah na kona wailul lil aqabi minan nas hadisin na cikin bukhari da muslim wailul lil aqabi minan nar azaba tana tabbata ga dugadigai in ba a wanke su to iya wannan hadisi annabi ya faɗa sai Abu huraira ya ƙara shi da asligal wudu sai wasu suka ɗauka ƙarin magana annabi ne na fata mun gane to akan gane ba magana annabi ba ta hanyoyi da dama daga ciki ibn taymiya ya ce magana annabi babu rakaka a cikin lafazi babu rakaka a wajen ma'ana rakaka shine wato a samu gwaranci yace a cikin magana Abu da akwai gwaranci inda larabcin annabi ne ba za a yi wannan gwarancin masana lugar larabci suka ce inda annabi ne zai faɗi magana sai ce famanista tsa'a minkum an yi ila ta haji hufal ya fa'al ba zai ce gurra gurra ba sau da ta wannan gurra a fuska ake samun ta kuma ba inda za ka tsara ta amma ta haji a kafa ne da hannu da magana annabi ne ba zai gwaranci ba to da shi ta hajjil a hana ake samun shi to a takaice dai idan mutum ya ƙara a inda aka ce a ƙara bisa fahimtar abu huraira sai a ce ko da ya yi kuskure ya bu fahimtar abu huraira shi abu huraira yana da ladan ita hadi ya yi ita hadi ne daidai fahimtarsa in ya dace zai samu lada biyu in bai dace ba zai samu lada ɗaya don ita ta hadiye daga cikin maganganun annabi guda biyu wancan hadisi ta bulugul hilya min almu'min haisu ya bulugul hoto da kuma wannan inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran na min asar al al'umma ta za ta zo kafafuwan tana haske saboda gurin wankewa sai ga cewa to tun da san hasken yake karu ba zai ƙara gaba kaga wannan fahimtar su ce sai ka to abu hurairah wannan fahimtar ka ce amma ka rike fahimtar ka Allah ya gafarta maka ya baka lada biyu amma gaskiya tsawaitawar malamai suka ce ba dai bane a tsaya iya inda Allah ya ce a tsaya ko inda aka ga annabi ya tsaya domin shi ne abun koyi da inda yana so a tsawaita zai faɗa ƙarara da kuma za a ga shi yayi yi to ba a taba gani yayi yi ba cikin waɗanda duk suka siffanta alwala annabi su ce sun ga annabi ya wanke har ka faɗa sun ga yana wanke har saman gwiwa ba su gani ba na fata an gani yau ka abu zai samu ladan ijita hadi ne kawai rahimahullah wa radiyallahu anhu وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجبه التيمن النبي يا فتنتي التيمن داميتاوى ين أبو داما ينا باشي شعوى ينا قاية لشي ينا برجشي يؤجبه التيمن fi na'ulihi har wajen sa takalminsa na'ul zai sa takalmi sai annabi ya tuna cewa wanne ne na dama fara sawa in zai cire ya cire na hagu ya bar ta daman sannan sai ya cire ta dama kamar yadda ya na ce cikin hadisi idan ta'ala hadukun in ɗayan ku zai sa takalmi falyabda bil yamin ya fara da dama to wajen duk aikin alkhairi da duk aikin tsafta karɓa bayarwa cin abinci duk yi da dama kamar da nawawi ya yi babi musamman akan wannan asiri ya salihin saboda mai annabi yana son amfani da dama wajen kazanta wajen taɓa wani abu da ba a so sai ka sa hannun hagu a wayar ka sai ta fada cikin kwata an rasa yadda za a yi sa hannun hagu <clears throat> wajen ainihin tsarki wajen abin da ya shafi istin eh, wato duka amfani da hagu ya ujabu hutta yamma fi na ulihi har wajen sa takalmi wata rajulihi ai ta sarihi sha'arihi kenan da taje kai idan zai taje kansa da kun sai ya tuna ina ne bangaren dama ba haka kawai zai fara yi ba sai ya fara taje dama sannan sai koma hagu haka ya tabbata ko aski za a yi wa magabatan sai an gaya wanzamin cewa fara da dama wani daga cikin magabata in ban manta ba ko imamu ahmad ne ya haɗu da wani bawan allah daga cikin tabi'ai shi ne shurai hulƙabi a ranar aikin haji amina za a yi aski to shi yana yin wanzanci yana aske mutane kai ya ce da ya zauna a gaban shi za a fara masa aski sai ya miƙa masa hagu sai ce a alaga kamalan ai sunna ne a fara da dama shi bai san da mal a zamu malami bane sai miƙa masa da ya miƙa masa ya fara yi sai ga ya shiru sai ta alga ta malam ka cigaba da zikiri da ambatan Allah duk dai abin da ya sai da an kawo masa hadisi sai ta sai tsamo tsamo ya sama abin da zai ashe babban malami ne yake masa aski wanda yake dora shi akan hanya ma'ana ce ne yanzu ko yankan farce za a yi masa mai yankan farce ya zo in ya kama hannun hagu sai ka ce a ah, yammin yammin fara da su dama sannan ya hannun hagu sannan ya kafa dama sannan ya kafa hagu in kai hakan da kitaniya sai ka samu lada tun da an ci annabi ya uje ba hutta ya har wajen sa takalmi har wajen taje kai sannan da mai kuma waɗo tsohorihi da harkar tsarkinsa a wanka a alwala sai ya fara wanke dama ya wanke na hagu bangaren dama bangaren hagu wankan mutuwa bangaren dama bangaren hagu shine wa hurihi wa fi sha'anihi kullihi da dukkanin sha'aninsa to lalle dole a kawo wannan baji a cikin alwala saboda shi ma alwala akwai dama akwai hagu muttafaqun alai wa ana bi hurera radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum idan za ku yi alwala ku rika farawa da damaimacinku a fara da dama sannan hagu a fara da dama sannan hagu ka gani a farajahu al'arba'a wasu sahahu ibn kudaila wa an al-mughira bin shu'ba hadisi ya zo daga muhira ɗan shu'ba as-saqafi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tawadda yace annabi ya alwala Fama fa masaha fiye nasiyatihi sai ya shafi gashin goshinsa wa alal imama kuma ya karasa shafar shine mana wa alal imama da kuma kan rawanin wa alal kufai ne kuma ya shafi kufi a the time mana da ya zo wanke shi shine isharar da muka yi maganar shafa cewa ko dai ɗayan uku in ba komai a kanka wajibi ne ka shafi dukkan kan da hannu biyu in ka dawo kuma mustahabi ne idan kuma akwai rawani ya rufe dukkaninka ko da ya bar wani bangare na gefe da gefe akwai gashi to ka iya iya shafar akan rawanin in ka ƙarasa shafar kuma akan gashin babu laifi babu wani matsala <clears throat> na fata mun gane ko kuma idan rawanin a iya same yake gashin gaba ya fito na gefe ya fito to za ka iya yin shafa a iya gashin gaban sai ka ƙarasa shafar a kan iya rawanin ko da ba ka taɓa gashin baya ba to ya shi ne abin da wannan hadisi na mugira ɗan shi uba yake nuna ba to shi sa kana karanta littattafan fikihu na ainihin hanabila sai ce bayanin maganar shafa sai sai almasahu alal nafiya wa alal imama shafa ta farko ka shafi gashin gaba ka karasa akan rawani ko ka shafi jami'un ra'asi ko kuma ka shafi iya alal imama iya rawanin kadai mana idan ka sa kayi alwala ka ɗaura rawani da wani ka zo alwalar gaba za ka iya yin shafa idan wancan tawarware ka mai da kace a safa da kufi kuma wannan hukuncin muka ce ya shafi mata karanta wancan littafin sifatu wudu'un nabi na fahad ibn abdurrahman shuwai har mata in mace ta sa ɗan kwalinta ta saka hijabinta bayan ta yi alwala alwalarta ta warware in ta zo alwalar gaba musamman ta tsinci kanta a wurin da bai kamata ta cire gashinta don shafa ba ko kaga tana tutusa hannunta a cikin hijabi don ta shafa a kawai ta shafi saman hijabinta kuma alwalarta ta yi shi ne khimar ta yi shafa a kan khimar babu wani matsala to shi shine yace masaha bi nasiyatihi wa ala al-imama wa ala al-khuffaini kuma a dinsan a wannan alwalar annabi ya shafa kofi Shi shine zamu zo muka so babu masa wa ala al-khuffaini yace wata tafiya ce muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya jeje bayan ya yayi bawali ila subabati Ya zo zai alwala akwai kofi a kafarsa sai na sunkuyo fa ahawaitu li anzi akufaihi dan na cire masa takalma sai annabi ce da'ahuma a kyale su fa inni adkhaltuhuma dahiratayn dan na shigar da kafafuwan nawa a halin suna da karki da na sa su ina da alwala yanzu ba su ba sai ka cire ba sai ce fa masaha alaihi ma sai annabi ya shafa akan kofa bai tare ba tare da ya cire su ba to shine hadisin mujira dan shi uba su gaba ko وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يا بودك جابر بن عبد الله Allah ya ƙara musu yarda shi da uban yana bayani ne game da siffar aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Albani yana da littafi kusan da guda da yayi sifatu hijjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabir bin Abdullah sunan littafin kenan sifatu حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله صفر يد aikin hajjin annabi yake kamar da jabir ya rawaito jabir ya rawaito dogon hadisi a cikin sahih muslim yanayin yadda annabi ya aikin hajji tun daga farko har ƙarshe lokacin ma jabir ya makance yake ba da wannan labari to a cikin wannan hadisin ne ibn hajar ya tsoro ya sai ta hadisi ya zo daga jabiru yana bayani game da siffar aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ibda'u bima bada Allah fi ku fara da abin da Allah ya fara da shi akhrajahu an-nasa'i hakaza bi lafazil amri haka an nasa'i <clears throat> ya rawaito da lafazin kwaman umarni ya bayar ibda'u ma bada Allah bi yace jama'a ku fara da abin da Allah ya fara da shi wa huwa inda muslim bi lafaz al khabar amma a gurin sahihu muslim cewa da labari yake bayarwa abda'u bima bada Allah bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi haka lafazin ya na fata mun gane ma'ana mun faɗa a wancan lokaci muka ce Alakar wannan hadisi da alwala saboda hadisin da ya kawo na maganar farawa da dama fabda'u bima yaminikum da kuma magana wancan hadisi na Aisha yujibu hutta yammunu haka ne ko to anan ba damar yake so yi magana akai ko hagu ba yana so magana akan tartibi ne wa tartibu bainal fara'idi da jeranta tsakanin farillai sunnatun sunna ne in ji malaman fiqh ma'ana tunda Allah ya ce ku wanke fuska sai ya tafi hannaye sannan ya ce ku shafi kai sannan ya tafi kafa to kar ka zo ka faro daga kafa ko ka faro daga hannu ko kana yin hannu baka shafi kai ba ka wuce kafa ya ce baka yi tartibi ba tsakanin farillai to a ina muka gano nan tartibi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama dawafi ya zo zai tafi safa da marwa to da wanne zai fara da marwa ko da safa sai suna to me Allah ya fara faɗa safa inna safa wal marwata min sha'airillah to tunda Allah ya fara fadin safa bari in fara da wanda Allah ya fara ambato ku fara da wanda Allah ya fara ambato a lafabin nasa'i sai annabi ya je haukan safa daga ne ya marwa ya dawo kan safa ya koma marwa daga marwa har ya gama guda bakwai to a nan ma wai sai ka tuna ibnu hajri ne maka ishara da ubangiji yake idza qumtum ila salati فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كرك ساقاوا abin da Allah ya ambata din nan ka bi a daci daci daga wannan sai wannan yace shi sa aka shigo ma da kai dan ta nuna tartibi kaga shi kai shafarsa ake ba wankewa ba ne amma sai aka tsirma a wajen abubuwan da ake wankewa dan a nuna maka lalle alaji ake so a ji su kar a saba to shine ma'anar dalilin ka wannan hadisi a wannan ainihin wato babi din to za mu karanta hadisi na ƙarshe ya ce wa an hukala kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama idza tawadda'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi alwala A adara alma'a ala mirsaqaihi yana kwarara ruwa ko ya juya ruwa <clears throat> a bisa gwiwoyin hannunsa a kharajahu dara kutini bi isnadin da isin al'imamu dara kutini ya rawaito shi da isnadi wanda yake da isi sai da shi ma wasu malamai suka ce yana da rauni tabbas amma an samu shawahid sai suke ganin zai iya yartaka ila darajatul hasan ma'anar hadisi shine in annabi ya zo wanke hannu in ya zo wanke hannu an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu yana wankewa to me ma'ana adara ma'a adara daga ya duru yana juyawa adara ya juya to sai suka ce adarar ma'a yana juya ruwa bi ma'ana yana malala ruwa idan ya juya hannunsa akan gwiwoyinsa na fata an gane to alayya halin za ka ce da isi ne ma'ana ba wajibi ba ne sai ka juya hannunka don ka zuba ruwa ba ai hannu za iya wanke shi ko da ba a juya ba a haka na fata an gane to amma dai alayya halin gwargwadon yadda kake ganin ruwa zai isa ko ta hanyar ka juya ko ta hanyar ya za ka yi dai don ka tabbatar babu lam'a mutum ya iya ƙoƙarinsa <clears throat> wallahu ta'ala alam na ga za mu tsaya nan insha Allah ko muna da sauran lokaci ya to mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad